wata jam'iyya wanda ta yi wani magana wai tana so ta kawo ci gaban Najeriya amma ba ta yi wani abu akan rayuwar jama'a ba misali a ilmantar da mutane a kyautata rayuwarsu a gina musu asibitoci da sauransu idan wannan abin ya ci gaba to kasan za ta yin abubuwa da yawa amma idan kasa a cikin kasa mutane da yawa ba wani kyakkyawan ilmi suke da shi ba ba inganta rayuwarsu ba an zauna kurin wai sai ya je ya kawo wasu eh, kamfanoni daga kasar waje su zo su a sami mai sai a zo a sayar shikenan in an sayar kuma a samo kuɗin kuɗin an raba a jihohi wasu jihohin ma ba za su bar biyan albashin ma'aikatan su ba to ina za mu je da wannan abin nan ba inda za a je abin da nake faɗa shine ko da yake mun sami yanci fiye da shekara hamsin da suka wuce amma saboda ba mu inganta rayuwar 'yan ƙasarmu ba mun zauna kurmi muna sai da mai amma kuɗin ba mu yi amfani da shi domin mu inganta rayuwarsu ba to saboda haka ne abinda zan ce dai shine duk wata jam'iyya wanda take so ta kawo ci gaba a Najeriya dole ne ta kashe kuɗi akan jama'a rayuwar jama'a kuma in za a kashe wannan kuɗi bai kamata a bambanta addinin mutane bai kamata a bambanta su saboda yaren su ko kabilar su ba ko kuma a bambanta su saboda a wannan mace ce wannan namiji in mutum dan adam ne kuma dan kasa ne ya kamata gwamnati ta tabbatar ta inganta rayuwarsa to amma wannan abin har yanzu ba mu gaishe a Najeriya ba To idan haka ne akwai rawar da talakawa za su iya takawa wajen samun canji na zahiri da suke bukata da zai haifar da ci gaba da kuma haɗin kan ƙasa? Babban abu da muka sani shine idan in talakawa su haɗa kansu domin su kawo ci gaban ƙasa ko kuma su kawo canji bisa ga abin da muka koya daga dukan ƙasashen duniya kuma daga tarihin zamanin zamanai talakawan suna bukatan shugabanni. Don sun sami shugabanni waɗanda suna da sahihiyar gaskiya kuma muhimmancin damuwan su wa'annan shugabanni shine su haɗa kan talakawa su ilmantar da su akan cewa idan ƙasa za ta ci gaba dole ne mutane su haɗa kansu ko da yake akwai bambancin addini akwai bambancin kabilanci akwai bambancin ɗarika da sauransu amma idan suna so kasan su ta ci gaba dole ne su haɗa kai. Yana yiwa su talakawan su yi wannan yunkurin na ƙashin kansu ba tare da sun dogara ga 'yan siyasa domin cimma wannan manufa wadda a ƙarshe duka su ne za su amfana da ita. Eh su talakawa za su yin wani abu amma idan za su yi suna bukata su san yadda gwamnatin take gudanar da ayyukanta idan kana so ka canja abu dole ne ka fahimci yadda abin yake in baka fahimci yadda abin yake ba za ka iya zuwa ka je kan titi ka je kana ta zanga-zanga kana wasu abubuwa da sauransu amma kuma daga bayan an zo an baka dama an ce to ka yi nasara yanzu kai ne za ka zama shugaba to idan baka zauna kaya dama kaya tunanin abin da ya kamata ka yi domin ka gudanar da abubuwa daidai ba to zai zo ya zama ka damuwa mun ga irin wannan abin a kasashe da yawa sosai sosai yana da sauki ka zauna ka zargi wani amma idan kai an baka ragaman mulki idan baka san yadda dama abubuwan suke gudana ba zai zama ka da wahala saboda haka ba wai talakawa ba za su iya yi ba amma mafi yawan talakawa mu a Najeriya ba ilmantar da su ba in haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan gida, mai bautawa